وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا زوما أتمنى وتا من البركة دي دي 1443 wanda ya daidai da 11 ga watan 4 2022 muna karatu a cikin suratu hudu alaihi salam a wannan masallaci albarka na abubakar sadiq da ke unguwa uku za mu tashi aya ta arba'in da biyar wa na da nuhun rabba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

mun ji labarin yadda ɗansa ya halaka ko? ɗansa ya halaka sannan ga abin da annabi nuhu alaihi salam ya ce wa ubangiji Wana da nuhun rabbahu nuhu sai kira ubangiji bayan ne bayan ɗan ya halaka bai shiga cikin jirgi ba fa qala nuhyatu rabbi ya ubangiji na inna bani min ahali? ɗana fa shi ma yana daga cikin iyalaina wa inna wa'daka alhaq kuma na san alƙawarinka gaskiya ne kai kai mun alƙawari kace iyalai na za su tsira ta yana daga cikin iyalai na ko wa anta ahkamul hakimin kai kuma kai ne ahkamul hakimin wanda ka fi kowa iya hukunci a ina ne Allah ya masa alƙawarin zai kubutar da iyalansa eh a ina Allah ya masa alƙawarin haka eh Allah ya masa alƙawari sai abu su fitar da iyalansa wa zai ya faɗa eh Allah ya masa alƙawari zai fitar da iyalansa iyalan annabi Nuhu yayi Allah ya masa alkawari ko bai ban ya yi zo? a wata aya ku karanta aya ta arba'in aya ta arba'in hatta idza a amruna ko har zuwa lokacin da al'amarinmu ya zo me al'amarinmu? mu ma'ana umarni da cewa ruwa zai sauka wa fara tannur wannan tabda ko gurin waina ko wannan idan ruwa ya fara tattafin ruwa ƙwalina sai muka cewa annabi nuhu ismil fiha ka ɗauki a cikin jirgin kuna ji min kullum zaujaini daga dukkan dangin halitta ka ɗauki aure ka tabara da namiji da mace ko min kullum zaujeni ithnaini guda biyu wa ahalaka me ma'anar wa ahalaka da iyalanka ɗauki iyalanka wa ahalaka ko ka kuma ɗauki ne iyalanka ai kun ga masa alkawari kenan ko amma kuma Allah ya ce illa man sabaqa alaihi alqawlu ومن آمن iyalanka إيالنك سيدي wanda ba zai shiga cikin jirgin ba cikin iyalan nasa illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda maganar alkawarin azaba za ta tabbata gare shi da shi za a halakar da shi ne ba zai samu damar shiga ba ma'ana idan ya zanto kafiri ne wa man amana sai wanda ya imani alkawarin da Allah ya masa sai ne daga cikin iyalan nasa sai kuma wancan ɗan da ya imani ba matan shi ma ba ta imani ba an ce sunanta ko wa'ila ita ma ba ta shiga ciki ba Allah ya mata alkawarin jilmiya a ruwa to shi annabi nuhu ya ɗauka kai tunda an ce wa ahalaka da iyalanka sai yake gaya wa Allah yana suna wa Allah alƙawarin shi In na gani min ahli Allah ya bana yana daga cikin iyalan nawa wa anta wa inna wa'adaka alhaq kuma alƙawarinka gaskiya ne wa anta ahkamar hakimin amma me Allah zai ce bari ku ji wani mamakin raddi sai ubangiji ya ce na'am نعم فلا تسألني ما ليس لك به علم نعم إني أعوذ أن تكون من الجاهلين قال سأبنجي أنه له innahu laysa min ahlika a wannan yaran. ba shi daga cikin iyalanka innahu laysa min ahlika me yasa aka ce ba shi daga cikin iyalanka saboda innahu amalun ghairu salih a wata kira innahu amila ghairu salih innahu amila ghaira salih dan yayi aiki ba na gari ba me za mu fahimta nan idan mutum ya bar Allah daga cikin iyalanka ‘ya'yanka ya rabu da Allah to ka zare shi daga cikin iyalanka ba iyalinka ba ne sai Ali ya ce idan ɗanka baya sallah ɗarka ba ta sallah matarka ba ta sallah to ka tura su daga cikin iyalanka ko ci da su bai kamata ka ci da su ba yace don ba za ka ci da mutanen banza ba ba a sallah ba ta sallah kullum sai dai zai samu uwan shi an gama abinci ya ɗauki kwanan sai fita don me za ka ba shi abinci bai sallah an gane Ko da aka sai bar gidan tun da ba zai sallah ba ita ma fa ka bar gidan eh ka <laughs> bar gidan ko a mata wa'azi <laughs> eh wara mata wa'azi ko za ta gani Allah Ubangiji ya kiyaye to gaskiya wannan na nuna cewa to idan mutum ya dafa ya bar musuluncin gaba ɗaya bana za a iya kore shi ko wace ce sai a kore ta ta ce ba musulma ba ce ta koma kirista ko ba ma gujiya wal iya billah sai a ce to sai ki bar gidan an riga an fi da rai da ke kun ga magana da muka jiya bayan Allah mutanen kirki su ne masu addu'a suna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allah ya sai ana addu'a duk inda kika samu damar addu'a a matane a masallacin annabi a kan kafa a kan marwa lokacin shan ruwa a sujjada cikin dare ki roƙa ‘ya'yanki alkhairu na sha gaya muku babban abin da za ki rika roƙa ne ma'alil umar abubuwa masu daraja kafin ki zo kaskantattu kina buƙatar shari'a Allah ka shirya da ni ko Allah ka tabbatar da mu a kan shari'a har mu mutu bi kenan kina buƙatar shirya ga ƴaƴanki ga ƴaƴana ya ubangiji wallahi da na je gindin Aba na rungumi Aba abin da nake faɗa kenan wallahi ya ubangiji wannan duniya kar mu mutu mu bar ƴaƴanmu a irin wannan yanayi na satar imani wani ya zai sace musu imani sunan su na rika kira ɗaya da ɗaya ina gaya wa Allah wallahi kuma da alama addu'ar ta karɓu ko ba ta karɓu ba ta karɓu to Allah ka shirya duk Allah karka kai su inda ka hane Allah karka rasa su inda ka umarce اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والإسلام اجعلهم من الراشدين babu abu mai farin ciki ka ga yayin kafin shirya ballantana mu almajiri kin san almajiri da an ga yarka ta dare ko ɗanka wani ma da gangan zai zai daren maka da ita ya lalubo gidanka ya lalubo gidanka kana can kana tarbiya wallahi na ga wani malami wallahi inna lillahi wato duk sunna na abin nan hankali na na sauki yana can masallaci tsakanin magariba da isha yana karatu yana tafsiri yana karatu riyadu salihin wani dan birni zai zai dauki yarsa tsakanin magariba da isha kuma wallahi da sanin uwa munafikan ya ɗauke ta ta can hoton ya kai ta can hoton sai ta ce ku maza ku dawo kafin ma ne gama karatu kafin isha duk shaidansu da rago su ana gama sallar isha malamin ya dawo zai ganta a gida bai san ta fita ba wannan ba zalunci ba ne sana idan ta tashi fita in ma ba ta dawo da wuri ba to dama za ta sa ƙananan kaya ne a ciki ta tsirke ta sa wando فصائر ارمار نجاتين شك فتبرم جزاجي هر قصع إلى أنت ما دمت كبير تتسلي هجاب أساسا تتسلي بط بموتا أفتاء كما يهو في أنت أنت تسجد له تبرم جزاجي فأنا شكو ومالا من هذا إنا شكدين إنا جنة موقف ثاني الله أكبر الله أكبر kana san kana shirya da 'ya'yan wasu nan kuma gayi suna ɗaukar masa 'yan yarinya kuma a gari ne ba a ce ha ga 'yar malam ‘yar <laughs> malam ta ƙi hannun malam a rika zaginka nan kwa matar ce tana sanin to wannan irin matar annabi nuhu kenan irin mata annabi lutu kenan kanata ta ta abdaini min ibadina salihaini fa kanata huma sai suka rika yaudarar Allah ka raba mu da irin wayannan mata kuma abokin zan daga ina yake fara babanki ya hana ki sallah ba sallan gyaɗa ba sallan goro ba sallan kaza yana fita uwa za ta ce ce ɗauko goron nan ki fita ko gyaɗan nan sa'in ma baba sai ya hana zai ce kafin ya dawo aikin dawo ke ma zai shiga fitar mana ba haka ce da wasu masu sai dai a rika ba su labari an ga 'yar kafa tana sallah zai ce shi yarka ba ta sallah ya hana sallah a gidan shi nan a ita zagin shi a shari'a tana cin amana to daga nan yarinya take lalacewa idan ana cin amanar maza bai kamata ba me za su samu a cikin sallah a ji a lalata miki yarinya a banza goron da bai wuta na ɗari biyar ba shiga ta dawo da dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu kuma su karɓa su shiru munafuka su ce ayi ta yi kasuwa yau kaga wani aikin amana ne Allah ka shirya da mu Allah ka tsare mu ka tsare iyalanmu da zuriyar mu baki daya Allah kuma ta raba mu da talauci to sai Allah yake ba ahalinka bane kwata kwata innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih domin aiki ne ba mai kyau ga yayi da ya aiki ba mai kyau ba ya fita daga cikin iyalanka fala tasalni nuhu karka sake tambaya ta ko karka tambaye ni ma laisa laka bihi ilmun abinda ba kama da ilimi a kansa Allah shi yake da ilimi ce inni a'izuka ina maka wa'azi ina maka kashedi ina gargadinka an kuna min aljahilin karka kasance cikin jahilai wanda ba san Allah ba cikin wawayen da ba su san wane ne Allah ba kai ka kafi karfin haka dan da na annabi Nuhu sai ni ya zo a jin Allah sai ya ce

qala sai ce yace rabbi ya ubangijina inni a'udhu bika Allah ina neman tsari da kai an as'alaka ma laysa li bihi ilm akai in tambaye ka abin da ba ni da ilimi a kansa wa illa taghfir li Allah in baka gafarta mun ba wa tarhamni Allah baka ji kaina ba akun min al na zan kasance daga cikin masu hasara wato nuhu ya yi nadama ya kuma yi saranda ya gane zai shiga gonar da ba ta shi ba an yi masa kashedi an gane to mutanen kirki kuma in suka gano sun yi kuskure ɗanɗanan suke rankwafawa ko suna nema su shiga gonar da ba ta su ba sai su dawo su yi su rankwafa annabi musa alaihi salatu wassalam sanda ya zo yana magana da allah yana jin sauti yana jin murya yana jin voice na ubangiji da sauti da harafi suna magana da allah kai ganin allah ne zai yi sai ce me rage ya ubangiji rabbi arini zuru ilayka Allah ka nuna min ka inganta Allah ka yi asarin ka bayyana ka yi tajalli inganta mana me rage kuma na ji sauti na ji murya na ji magana ya ubangiji nuna min kai inganta sai ce ya musa lan tarani ba za ka iya gani na ba ba za ka ganni ba wala tanzu ila aljabal amma kalli wannan katon dutsen da kake gindinsa kalle shi da kyau fa in istaqarra makanahu in ya iya zama ya iya tabbata ya iya wato tsayuwan ka taufata tarani za ka gani sai ubangiji ya yi zai bayyana akan dutsen ne mutum la ilaha illallah falamma tajalla rabbahu lil jabal da ubangiji ya tajalli tajalli ya bayyana wato ya sai ya bayyana ya sauka a kan dutsen wane dutse ya dauki Allah dutsen ma waye shi wani dutse ne zai iya daukar Allah falamma tajalla rabbahu lil jabal ja'alahu dakka duk girman dutsen wallahi sai ya zama narkewa kamar su kamfus kin san ku yi kasto in kika sa ta a baki mai kake narkewa kake to haka dutsen ne duk girmansa sai ya tauye gaba ɗaya ko kamar kin zuba taki da a cikin mai a wuta sai narke ai musa na ganin haka sai faɗi yana allah kai mai rai fa harra musa sa'iqa musa ya faɗi ya suma a sume a afaqa da ya farfado qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin sai Allah na tuba Allah kai mai rai ne ina daga cikin farkon mu'minai to Allah madaukakin sarki ba za ka shiga gonan shi a kyale ka ba sai an taka maka birki to duniya ba za ta yi ɗaukar Allah ba balantana dutse Allah girmansa ya kai girman kar ku manta yace wasi'a na samawati wal arda kursiyinsa kai kujerar Allah ba wai zama yake ba ibn abbas yace gurin da ubangiji yake dora kafarsa ne mawdu'ul qadam gurin kafar Allah ne shi kursiyu kujerar Allah kuna gani ma to kujerar kawai ta fi karfin sama da ƙasa wallahi ta fi karfin sama ba ta fi karfin duniya ba ta fi ƙarfin sama da ƙasa kujerar wannan ba a je ga al'arkin ba tukuna sai annabi ya ce to wannan kujera ce ne idan kika ɗauko kujerar kika ɗora ta akan gadon Allah al'arkin Allah kuna gane ma kamar kin ɗauko sule ko kwabo ko ƙwandala kin samu ƙaton daji salat inda ba jini fili total sun jefar da wannan filin ko fisi ko kwabo yaya kike ganin ba sai kin ga shi mai yin shi ba ma to wallahi kursi ba komai ba ce a sanar arshi to wannan al'arshin fa Allah ne ya halitte shi ina kuma ga girman Allah na taba gaya mana annabi ya ce Allah yana da wani mala'ika guda ɗaya tsayinsa ya wuce saman bakwai ƙasansa ya wuce ƙasan bakwai tsakanin gwiwarsa zuwa idan sawunsa tafiyar shekara 600 daga idan sau zuwa tafin kafarsa tafiyar shekara 600 wannan halittar Allah sai kwaya ɗaya ya kuma mahalicin sai da haka Allah ba a sufanta shi da ƙanƙanta shi ne al'azim al-kabir al-maji al-karim mai ƙololiyar girma ba wanda ya san iyakar girman Allah to sai da haka annabi annabi nuhu anan yace Allah in baka gafarta min ka ji kaina ba zan kasance daga cikin masu hasara to shine Allah ya riga ganar da shi cewa abin fa wato kabar Allah game da hukuncinsa to daga na wannan jirgi mun ce ya sauka ne akan wani dutse da ake kira judi wasta wat alal judi wa qila bu'da lil qawmi zalimin to da ya sauka a kai ya ɗauki wasu kwanaki ko shekaru suna cikin jirgin ba su fito ba wace ci da su Allah ne wace sha da su Allah ne sai da ruwan ya gama tsotsewa tsaf sannan suka fito to da za su fito sai Allah ya ce nuna eh ihdit bi salamin minna sakko daga kan dutsen daga cikin jirgin da aminci da kwanciyar hankali daga gare mu wato ku fito ruwa ya tsoke sama ta ɗauke ƙasa ta ɗauke za ku iya taka dandamalin ƙasa ta bushe wa bara ta barakatun alaika kuma albarka ta tabbata gare ka wa ala umamin mimman ma'ak da al'ummomin da suka kasance tare da kai wato su sun tsira wa umamun waɗansu al'ummomin kuwa sanumatti'uhum za mu ɗan jiyar da su daɗi su a wayannan su ne da aka zo ai an ci gaba da haihuwa ne ko to al'umma da za a haifa nan gaba wayanda ba mutanen kirki ba mutanen banzan kafirai su ne Allah ya ce wasu al'ummomin kuma za su biyo baya salumatti'uhum za mu ɗan ji da su daɗi a nan duniya ثم يمسهم na azabin أليم sannan azaba mai joji mai raɗaɗi za ta shafe saboda kafircewar da suka yi wa Allah maɗaukacin sarki sadaka mutum yana so ya ji daɗin duniya ya ji daɗin lahira ya ba Allah shi jin daɗin duniya ba sai ka ganka da manya-manyan kaza manyan motoci manyan gidaje tsala-tsalan mata wane ne wane ne ba shi ne jin daɗin duniya kaɗai ba wannan taswir ne zato ne zato ne wannan hakikatan ba shi ne jin daɗi ba jin daɗi yana cikin zuciya na sha gaya muku na ce wallahi ga wani da ƙaton gidan ga matan ga kudin ga kaza amma wallahi kin fi shi jin daɗi kin fi shi kwanciyar hankali kin fi shi nutsuwa kina zuwa ki bacci hajjamin shari su ba zai iya ba in ya doso gidansa ma ya jin daɗi kaka wanda ya gina gidan ma ya kasa tare a gidan an ce in ya tare zai mutu bokayensa sun hana shi tarewa zai mutu kun ga ina nukuwa duk zuciya da ba imani ba sanin Allah babu nukuwa tare da ita Ibrahim bin Adham manyan bayan Allah ibrahim ibn adham don ku gane jin daɗin a hannun Allah yake wannan wani bawan Allah ne sarki ne kuma ɗan sarki ne ana gane na ibrahim ibn adham idan yana tafiya ga lema ga fifita ne mishi ga ainihin wato <clears throat> ana ran gadi ga bayi maza da mata in ya kwanta ana masa tausa abinci sai irin wanda yake so mai daɗi ya fi shi ya ɗauka ya fi kowa jin daɗi a duniya bai san wanki ba bai san kaza ba bai san wahala ba ko komai masa ake gabayi amma kuma ya jahilci ubangiji musulmi ne don musulmi rana ana cikin tafiya ya fito sai ga wata takarda <clears throat> ana taka ta a ƙasa amma jikin takardar ma ta rubuta Allahu ismul jalala ana tattaka sunan Allah da doki da ƙafa da menene sai sai a ƙasa sai ya sako da kansa sai ya ɗauko wannan takarda <clears throat> sai ya ɗaga ta sama yake wallahi ba zan yadda a rika shafi sunan Allah ba sai na ɗaga sunan Allah sama ana ganewa wannan ɗan abin da ya da kyakkyawan niyya ya yi sai rahamar Allah ta riske shi sai baiwar Allah ta riske shi sai ya je kwanta bacci da daddare sai ya ji kamar a mafarki ana cewa da shi rafa'ata ismi لا أرفع أن اسمك في الدنيا والآخرة كعبك أنا سما كيما سنانك سنانك الدنيا والآخرة دي فرقة فرسة في جبادهما في أجي ملك في جنين العلم في كوما هركر إبادة يكوما بوتر الله بعد رضانا دي جسالة في كراتين قرآني duk wannan bayan ya haƙura da su duk kayan jin daɗin ya haƙura da su idan suka je suka gan shi daga shi shi ma sai buzinsa sai ruwan alwana sai ƙar'aninsa sai zikiri idan 'ya'yan sarakuna sun zo za su wuce da irin wancan shigar da ake masa kada sai su kalle su sai su dariya kun gan shi abin sosai. sai sai mutu sai ce masakinu ahli duniya yace wallahi su ne talakawan duniya su ne abin tausayi <clears throat> sun zo duniya za su koma a banza ba su ɗanɗana ne ya fi daɗi a duniya ba ni kuwa na ɗanɗana abin da ya fi komai daɗi a duniya su kuma ba su ɗanɗana daɗin duniya ba aka ce me daɗin duniya yace wannan yanayin da muke ciki a yanzu ya fi komai daɗi ganawa da Allah ba mai zuwa ya tarmin min da hankali ba mai zuwa yana wani ranke daɗi ba mai zuwa ya min sujjada in gana da Allah zuciya ta kawon kutai daɗi yace wallahi ya fi komai daɗi shi Allah ya sanya jin daɗin a zuciya yake ba a gangan jiki yake ba yanzu kin ga shugaban ƙasa ko gwamna wallahi mun fi shi jin daɗi ko ba mu fi ba wallahi mun fi su jin daɗi ko ne ba ku sani ba sai yanzu za ki fito ki yawon ki yadda kike so ki je inda kike so shi bai isa ba yanzu idan buhari zai zo kano sai an tsaye da komai sai an tsaye da titi ba mota ko ɗaya saboda tsafar tsoro ba su yarda da kansu ba ko ba haka bane ranar da zai je daga asarar fadin shi zuwa filin kwallon stadium sai da aka tsaye da komai a titi yan sanda ne tun daga gidansa har stadium haka ya zai wuce shi kadai a kan titin abuja ma hake nan suna jin tsoro me yasa waje su fito yawo ba wadda ba ni kuwa ba kwanciyar hankali sai na umar wani ya kawo ƙarar madina gurin khalifa shugaban ƙasan duniya sai dai tarar da wani mutum a kwance a gindin bishiya ba ko shimfiɗan ganyen bishiya yana ta faɗowa a kansa yana bacci ashe shi ne amirin ne shugaban ƙasa ne na duniya ya zo yake da Allah ya shure shi da ƙafa umar ya farka ya ka ka ce ana sallama da mai gidanka ya ce ke ne ya ce sarkin ne ya ce aini ne ya ce kai ba da kai nake magana ba ne gidanka aka ce kai magana umar ya sake zama ya harkace idan sai ce wallahi ni ne ya ce wannan ko ba shi da hankali ne ya kalli jama'a ya ce jama'a na zo gurin shugaban kasa ne da Allah wa zai rike su aka ta aiwa ne shugaban kasa yake shi ne shugaban kasa sai ta garin fara musulunta tukuna kafin faɗa abin da ya kawo ne sai ta ashadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadin rasulullah ya ce wallahi ba don kayi adalci ba ba za ka zo nan gurin ka kwanta ba mu sarakuna ma a gida ma rufe su ake in za ka fita sai an bambace hanya kamar da ake wa suna a yau da masu mulki da duniya ta banza ta wafi ana tafiya ana doke mutane a ba ta hanya babu ne kuwa wallahi tallahi ba su isa su fito ba saboda ba su da gaskiya amma kai kana da gaskiya sai na wuri sai mai na mutane da zan ji su. sai da haka ya fito ya kwanciyar sa a kofar gidan kuma barin gaya muku ba ma magana wai a musulunci ba shekaran jiya na ga bidiyon wani babban bawan allah babban minista ne a kan keke a wata ƙasa ya dawo daga aiki ya hau keken shi shi kada yana tafiya zai je gida wannan a ƙasashen turai ma kenan masu kwatantawa wallahi a kan keke na ganshi aka ce minista ne ya bar ofis ne ya hawo keke zai tafi gida su wannan ba na abu gani a gurin amma nan ko man ka zama shi kenan ka fita daga cikin mutane to Allah ya ce za mu je da su daɗi ɗan wani lokaci sannan azaba mai raɗaɗi ta zo ta shafe su

tilka min anba'il ghaibi wancan labarin duka da kuka ji <clears throat> na annabi nuhu da sauran maganganu da aka faɗa a baya ubangiji ta'ala yake tilka min anba'il ghaibi wa'ancan bayanai duka suna daga cikin labaran gaibu me gaibu abinda ba wanda ya sani sai da ubangiji ya zai ba da wahayinsa gaibu ne annabi bai sani ba sahabai da sani ba duk duniya ba wanda ya sani ha ilaika nake yin wahayin waɗannan labarai zuwa gare ka ma kunta ha kai baka kasance kana da sanin su ba wala muka mutanen kama da sani ba min qabli haza kafin mu je mu maka wannan bayani tasbir da ka kai ma ya manzo Allah ka ƙara hakuri kai haƙuri. hakuri ne zai yi ƙaryata shi da ake yi gaba ɗaya shi shekara 23 yayi yana wa'azi wannan kuma mun ce shekara 950 da hamsin kuma wa ma amana ma'ahu illa qalil mutane kadan suka yi imani da shi wala kad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa safihin alf sanatin إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون يا زونا تشيك شكرا لدي ترى ده همسين شكرا دبو با همسين فبا وسابني شكرا دبو با همسين manzo Allah kuma shekara 23 ashe zai koyi ne da annabawa wajen haƙuri to haka ake so mutum ya yi koyi kuma ko daga gidanka kana mai gida yaranka matanka ba za a ce sai sun shirya a wata ɗaya ko wata biyu ko shekara ɗaya a'a haka za ka yi ta haƙuri da wa'azi da laluma da tura su makaranta da tura su gurin wa'azi ballantana ka auro karamar yarinya mara hankali ta shekara sha biyar sha uku sha hudu to tun da mahaukaciya ka auro ta tana da hankali ba ta da hankali ba za ta hankali ba sai ta haifi a biyar wallahi wallahi biyar ai mata ba ta fara hankali sai ta haifi a biyar wannan ƙa'ida ne amma haihuwa ɗaya biyu uku wallahi duk ba hankali ba wallahi ba ta ba amma daga ƴaƴa biyar ne za ta fara gane ma darajar namijin in ya zai ce wanta da in na shigo har harara ta kuke yi ko gani ya ba ka sanyi sai na min kaza ki ne min kaza ka ce da Allah kai ba ka mantuwa <laughs> a da inda inda zai sake su sai za su ce ta fi nono fari barin tafi gidanmu yanzu kai ne wallahi sai kin tafi gida zauna za ta ce ta ba su haƙuri wallahi ta jere ina za ta da su ta fara zo mata ta fara zo mata to da haka kana tare da mace haihuwa ɗaya biyu ce sai ta miƙe maka yadda kake kai haƙuri ballantana mai ƙaramin shekaru gwara ma wadda za a ce ba su aure da wuri ma akalla ta haura da biyar kafin ma su auren to ta ɗan fara nutsuwa a gida to wannan yana nuna dole ta ce mutum ya haƙuri to kuskuren da ake yi shine a ɗauki yarinya ƙarama kuma a zai yaro sai kuma sai ki riga gana ai na aure yaro ai yaro ne ai saurayi ne alhali ke ma mahaukaci suka aure <laughs> wallahi ba su da hankali ba su da hankali <clears throat> ta ne san shi ma darajar ki ba wallahi bai san darajar ki ba bai sani ba shi yasa in yaro ya je gurin iyayensa ko ya je gurin iyayensa sai dai a rika sai haƙuri fa sai haƙuri kalmar da ake gaya musu kenan sai haƙuri ko ba haka iyaye suke faɗa ba to sai haƙuri fa dan wani ya je gurin su da kansa ana sai haƙuri sai haƙuri yakiya ina cin ta tana sai na za a rika sai mai sai haƙuri a sai zai gane karatun nan gaba <laughs> sai da ya auren aka zauna sannan ya gane a shi sai haƙurin nan da yake daga sani dole sai an yi haƙuri da juna sai dan mutum da ya haƙuri da yana sai ya gane a akan shari'a a shekara ɗaya biyu gaskiya ba zai yi ba ba zai yi ba <clears throat> eh ba sa fahimta da yana zuwa wallahi na zauna da wani mutum idan mutumin yanzu ne wata magana da ya gaya min samarin yanzu ba za su iya ba yace wallahi san da ya auri matar shi ta farko ni da ni yake gaya yace sai da suka shekara wajen hudu bai mata da sanin sai mata ba ba ku taba ya da shi ba ko bai taba zuwa ko bai taba zuwa iyayensa ba da kuma iyayensa shekara hudu ita ba ta faɗa ba shi bai faɗa ba duk sun yi haƙuri a haka saboda mai yarinya ce kuma tana jin tsoro ta kaza da sauran sai da yake shekara hudu namiji yanzu zai iya ba ba su iya masa malin yanzu <laughs> ta wannan shi ne shi ne shi ne nutsuwa shi ne nutsuwa sannan ita nutsuwa ba matar ake hangowa ba wani lokaci darajar iyayenta darajar yayyanta uwarta ubanta irin gwagwarmayar da suka yi suka ba ta yar da yadda suke mutunta ka da yadda suke mata faɗa ma in ta yi kuskure sai idan ka ce za ka sake ta ko ka wulaƙanta ta su ka wulaƙanta na fata an gane to wani ba zai kalli iyayen ba yarinya zai kalli ai ta nemin kaza ta nemin kaza ai ne kai kore ta da musa ce a in kai haka ai uwar ka ciwo mutunci ai idan ka ka ciwo mutunci ta ci darajar iyayenka sai da haka hakkin hankali to sai da haka daga ran da sai haihuwa biyar to shine ta fa ta hankali ko ta fara hankali to daga nan za a ci gaba da zama mai kyau zama mai kyau amma Allah ya duk zaman baya kai zaman haƙuri ne Allah ubangiji ya samu da wannan aya ta ƙarshe ubangiji ta'ala ya ce fasbir yi haƙuri ya manzon Allah innal aqibata lil muttaqin ƙarshe mai kyau dai ya tabbata ga masu tsoron Allah in babu tsoron Allah duk abin da za a samu a duniya firme ne ka sha wulaƙanci ka sha ba'a ka sha kaza ƙarshe dai na masu tsoron Allah ne inda ba ta lil muttaqin to muna da wasu kila tambayoyi za mu tsaya nan saboda sabuwar magana ne wa ila adin akhahum huda wallahu ala.

waya a take cewa a ja hankali idan aka ga wasu mata zuwa gurin fati ko makamantin wannan wadda ta je da hijabi ana hana su shiga haka ne a hana mata shiga saboda ta zo da hijabi eh amma wai amma idan suka ga guri na addini